كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتبايا الله ذات كرباء دين المسلم دقا إناجي kike daga ina ok na yi nawa sunan unguwa ne to me yasa ake kira unguwar nawa da gari ya yi kunci ko kowa ya koma can ya dan samu dan guri ya gina nasa in an tambaya sai ce nayi nawa don kuma mun yi nayi mu cikin alheri kina so za ki karɓa addinin musulunci bisa yarda ki da ki ko barazana wani ya miki ya tsorata ki ya ce sai kin musulunta dole ba wanda ya miki dole da amincewarki da yardarki shekarunki nawa shekarunki goma sha takwas wani addini kike yi a da yanzu kuma kina son ki musulunta iyayenki sun sani sun yarda ki a musulunta ta alhamdulillah take iyayenta sun san za ta musulunta shekara ta goma sha takwas ta nemi izininsu da yake suna da fahimta suka ce to ki je ki karɓi addinin musulunci alhamdulillah zan gaya miki kalma wanda ita ce mutum in ya amince da ita nan take ya zama musulmi zan faɗa da larabci in kika faɗa sai in fassara miki idan kin amince kin zama musulma ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله suka ce daga yau na yadda bisa raɗin kaina ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda kin amince kin amince zaki bauta wa Allah shi kadai kika ce daga yau na amince na yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da alkur'ani da musulunci ji abin da yace ayi zan yi abin da yace a bari zan bari kin yadda kika ce daga yau kuma na yarda annabi Isa ba ɗan Allah ba ne ba kuma Allah ba ne manzan Allah ne annabin Allah ne ruhun lahi ne kalimatun ne ɗan na na maryamu ne kin yarda da haka to wannan shine musulunci yanzu kin zama musulma me sunanki sunanki mata mata matta a ci gaba da kiranki matta ko kina so a musanya miki da wani suna wane suna kike so cikin suna da kike ji wa zahara fatima kenan take ta karba addinin musulunci dacin sunanta kafin ta musulunta matta amma yanzu ta koma fatimatu zahara kin ɗauko babban suna kin ɗauko 'yar manzon allah sallallahu alaihi wasallama tsoka daga jikin tsokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abin da ya faranta min ya faranta mata abin da ya bata min ya bata mata kin dauko sunan shugabar ko sarauniyar matan gidan aljanna babar Hassan da Husaini matar Aliyu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babanta ya cika baba mijinta ya cika miji 'ya'yanta sun cika 'ya'ya, ita kuma ta cika Fatima haka muna fata Allah ya bamu Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci akwai mata da za su koya miki addinin musulunci sai ki je bangaren mata masu da'awa za su gaya miki abin da ya kamata ki yi na wanka da sauran abubuwa da za a koya miki addinin musulunci kuma akwai makarantar mu da ake koyar da addinin musulunci tunda kina kusa sai ki dinga zuwa ana koya miki musulunci na'am ok akwai wata ma kefa daga ina kike ke daga ina kike ina kwanar kwanar kalshingi ok akwai kwanar kalshingi daga nan kike kina so za ki musulunta da yarda ki da amincewa ki ko wani ne ya miki barazana ya takura ki cewa lalle sai kin musulunta dole ba wanda ya miki dole bisa amincewa ki da yarda ki ne shekarunki nawa shekarunki goma sha takwas wani addini kike yi a baya to yanzu zaki musulunta kya iyayenki sun san zaki musulunta a eh, to in kin musulunta ba za ki fuskanci barazana da gare su ba to shi kenan aikin ma kai sha takwas zan gaya miki abinda na gaya ma waccan baiwa Allah ta farko na kalmar shahada sai ki maimaita abin da zan maimaita ashadu Allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kika ce abin da kika faɗa cikin harshen larabci kika ce daga yau na yadda na aminta na karɓa cewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai da ya halicce mu zan bauta ba shi kaɗai kin yadda da haka kika ce daga yau na yadda zan yi biyayya na yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma zan bi saƙon da Allah ya aiko shi da shi kin yadda kika ce kin yarda annabi isa ba allah bane ba dan allah bane annabin allah ne manzon allah ne lahi ne kalimatu alqaha ila maryam kin yarda da haka to kin zama musulma me sunanki jeffress Okay, jennifer a ci gaba da kiranki da suna jennifer wane suna ake so a musanya miki aisha wato ƴan uwarki ta ɗauko Fatima ke kuma ke ɗauko Aisha Aisha Aisha ce Aisha ƴar Sayyidina Abubakar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sa'ar uba ta yi sa'ar miji a duk halitta Allah kaf ba kamar mijin Aisha a duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kaf ba kamar baban Aisha Don haka Aisha ta yi sa'ar miji ta yi sa'ar uba kuma ta yi sa'ar ƴaƴa duk mu'minan nan na duniya ƴaƴanta ne wa azwajuhu ummahatuhum da ka malama ce mai ilimin gaske ke ma ki dage Aisha ki yi karatu addinin musulunci ki karatu na zamani kina makaranta kin gama secondary school to insha Allah za ki ci gaba da karatu akwai bangaren mata masu da'awa ki je za su gaya miki abin da ya kamata mutum ya yi in ya shigo addinin musulunci akwai makarantar mu kuma da ake koyar da addinin musulunci ga wanda Allah ya azurta su da karɓar musulunci ki dinga zuwa za su miki bayani lokutan da ake karatu in kuma kina da matsaloli duki musu bayani za su yi mana bayani Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin musulunci yau muna uku ga watan ramadan hijira da 1444 wanda ya zo biyar. ga watan uku 2023 Allah cikin ikonsa mun dawo wannan shekara a karo na 25 yau tsayin shekara ashirin 25 kenan muna gabatar da wannan karatu muna fata abin duk da muka yi a baya Allah ta'ala ya karba inda muka yi kuskure kuma Allah iya ce mana in ba manta ba muna cikin suratul baqara za mu ɗan yi aya ko mu koma aya ta ɗari biyu da goma sha uku kanan nasu ummatan wahidatan na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى أتكلم عن آية aya ta ɗari biyu da goma sha uku yana bayyana mana yanayi da halin da al'umma suke ciki a can farko cewa asali asali ga mutum shine musulunci daga baya kafurci. da shirka da bida'a da munafunci da ridda da sabo da laifuffuka daga baya suka faru amma asali mutum tatacce ne garai-garai yake tas yake tas yake as yake ba shi da wani dauɗa ko datti na waɗannan mugayen laifuffuka haka Allah ta'ala ce kanan nasu mutane sun kasance a baya can ummatan wahidatan sun kasance al'umma ce ƙwaya ɗaya al'umma ce ƙwaya ɗaya akan addini ɗaya akan fahimta ɗaya akan manufa ɗaya akan tafiya ɗaya Allah ɗaya tattake bautawa sannan kuma tsarin Allah kaɗai take bi wannan a farkon lamari tun zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam to me ya faru sai Allah ya ce fa ba'asallahu kenan wani abu ya faru kafin fa ba'a sallahu din ai fahtalafu sai suka yi sabani suka saba wasu suka yi imani wasu suka karkace wasu suka aikata laifi wasu suka kangare to da in an samu irin wannan kangarewa an samu sabani to Allah ta'ala yadda zai warware sabanin shine ya aiko manzanni aikin manzanni su zo su karantar da mutane tauhidi su karantar da su shari'a su karantar da su akhlaq su karantar da su mu'amala domin addinin Allah ta'ala yana kunshe a cikin waɗannan saƙonni guda hudu al'aƙida wal ibada wal mu'amala wal akhlaq al'aƙida abinda za a ƙudire na imani da Allah da manzanninsa da ranar lahira al'ibada abinda za a bauta wa Allah da shi na ayyukan yau da gobe an ce ibada ta kasu kashi-kashi akwai ibada badaniya akwai ibada da ake yinta da gangar jiki kama azumi kama sallah akwai ibada da ake yinta bilkalb ibada ce kalbiya kamar imani da ƙudiri mai kyau akwai ibada da ake yin ta bilmal ibada ce maliya kamar zakka da sadaka akwai kuma ibada murakkaba minan mali wal badan ibada da ake hada kuɗi da gangan jiki kamar aikin hajji da haka Allah ta'ala ya nawwa'a wa mutane dangogin ibada wata ibadar da zuci za ka wata ibadar da dukiyarka za ka yi wata ibadar da gangar jikinka za ka yi wata ibadar sai ka haɗa dukiyarka da kuɗinka za ka yi ta kama aikin haji sannan ibada tana da ɓangarori guda hudu akwai al'abdu shi wanda zai aiwatar da bautar akwai al-ma'budu wanda za a yi bautar gare shi shine Allah akwai al'ibadatu ita ibadar da za a aiwatar a matsayin bautar akwai ta'abudu a tashi a aikata bautar akwai bautar akwai tashi a aikata ta wannan ibada atta'abudu wal ibada wal abdu wal ma'bud al ma'bud shine Allah ta'ala shi kaɗai. ba a wa kowa sai Allah ta'ala shi kaɗai. mala'iku ba su cancanci a musu ba annabawa ba su cancanci a bauta musu ba aljanu ba su cancanci a musu ba sauran mutane ba su cancanci a musu ba da ƙasa da sama da ruwa da abu masu rai da masu motsi duka wata halitta da ka gani ba ta cancanci bauta ba ita ma mai yin bautan ne in kullum man fi samawati ard illa atir rahmani abdan komai da ka gani a sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu dukansu bayi ne na Allah kullun lahu qanitun saboda ka ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ta'ala shi kadai da haka ifrajul ma'bud kadai ta Allah shi kadai da bauta sannan na biyu al ibada ita ibadan nan da ake yi a wa Allah da ita to ba mutum da zai kirkiro ta ko ya samar da ita ko ya wato yi wani abu na kirkirar ibada ba a ibada za ka jira ne a sa ka ba kai za ka ɗauki abin da kake so ka bauta Allah da shi ba a'a shi Allah ta'ala da za ka bauta masa shi ya aiko abin da za a yi bautar da shi haka al'ibadatu ismun jami'un likulli ما min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal والباطنة ibada ta tattaro ta ɗebo duka gaba ɗaya abin da Allah ta'ala ike so yarda da shi na ayyukan zuci da ayyukan fili wanda mutum zai aiwatar don neman yarda Allah a ta'abudu shi ne fi'ilin awamir washinabin nawahi ta'aziman wa hubban wa raja'an wa khawfan lillahi ta'ala ka tashi ka aiwatar da ibada don ƙaunar da kake ma Allah don girmamawar da kake wa Allah don kwaɗayin da kake Allah yi maka rahama don tsoron da kake ji kada Allah ya maka azaba waɗannan abubuwan guda hudu su suke tankaɗa mutum ya yi bauta girmama Allah ƙaunar Allah kwaɗayin samun rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah idan waɗannan abubuwan guda hudu suka gina a zuciyar bawa yaji yana son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah yaji yana girmama Allah wa kabbirhu takbira yana kwaɗayin rahamar Allah yana tsoron azabar ai da'una rabbahum khawfan wa tama'a khawfan min azabihi wa tama'an fi rahmatihi ana tsoro ka a fada cikin azaba ana kuma kwaɗayin a samu rahama da haka a cikin nau'in bautar da muke akwai kwaɗayi na mu samu rahama akwai tsoro na kan mu samu azaba akwai ganin girman Allah akwai kuma ƙaunar Allah da waɗannan abubuwan guda huɗu ake bauta Allah ba da tsoro kaɗai ba ba da fata kaɗai ba ba da so kaɗai ba ba da girmamawa kaɗai ba duka huɗun ake haɗawa ibn qayyim yana cewa ita ibada kamar tsuntsu ce akwai kan tsuntsun akwai fuka-fukai biyu tsuntsu ba zai tashi ba sai yana da kai ko ba zai tashi ba sai yana da fukafukai da haka kan kan shine soyayyar Allah shine ginshikin tafiya fukafukan kuma su ne alkhawfu war raja kwaɗayin rahama da tsoron azaba su ne fukafukan samun rahamar Allah ta'ala sai dan waɗannan suka ginu sai su sa ka kai abubuwa guda biyar fi'ilul awamir idan Allah ya ce ayi sai ka tashi ka yi wai shinabun nawahi idan Allah ya ce a bari sai ka bari wa shukuru ala ni'ima in Allah ya maka ni'ima ta kuɗi ce ko ta ilimi ko ta lafiya ko ta wata fasaha ko dabara ko mulki sai kama Allah godiya da zuciyarka ka ce ka gode da bakinka ka ce ka gode kuma ka tashi a aikace ka aiwatar da wannan ni'ima inda Allah iya da yake so to ka gode kenan in ya baka kuɗi kakkai barna in ya baka mulki kakkai zalunci in ya baka ilimi kakka take sani yi wa Allah godiya a wajen ilimi shine kai aiki da shi kuma ka yada shi yi wa godiya akan Allah baka mulki ka aiwatar da shi wajen adalci da tausayi da girmama Allah nuna wa Allah godiya akan kuɗin da ya baka ka fidda zakka kai sadaka ka ci ka sha ci da iyalanka kai wa addinin ka hidima ka wa al'umma ka hidima ka wa ka hidima ka amfana da kuɗin ka amfanar in Allah baka lafiya ka tashi kai aiki da lafiya inda Allah yake so yake yadda da shi wasabaru alal masa'ib sannan na hudu juriya mutum ya jurewa masifofi da jarabawa da Allah ta'ala yake turowa bayansa sannan na biyar shine annadamu ba da zamb idan ka aikata laifi ka yi kuskure to ka tuba Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina da suka yi barna suka aikata laifuffuka manya da ƙanana kakku fidda tsammani kakku fidda rai Allah zai muku rahama inna allaha gafiru zunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi baki daya innahu huwal ghafurur rahim haka shi yasa ce kana nasu ummatan wahidatan al'umma sun kasance al'umma ce daya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wannan ita ce al'umma ku kwaya daya Allah ya ce ni ne mahalicinku ku kadaita ni da bauta haka asali tauhidi ne asali mutane suna kan tauhidi daga baya shirka ta zo asali mutane mutanen arziki ne daga baya sabani ya zo shi sa annabi alaihi salatu wassalam yace wanda ya fara ta'addancin kisa a duniya kaf shine dan annabi adam watul alaihim naba allazi atainahu نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين wannan tattaunawa tsakanin 'ya'yan annabi adam guda biyu da ɗaya ya yi yunkurin kashe ɗaya ɗayan kuma ya ƙi mayan masa da da amsa ta hanyar shi ma ya ɗau makami ya gaya masa cewa ni ba zan ɗau ba zan yi amfani da hannuna in maka ta'addanci ba in ka kai ni yayin mun ta'addanci karshe da ya kashe shi wannan shine laifin kisan farko da aka fare duk wani dan ta'adda da ya kashe mutum a duniya sai an gutsiran ma wancan mutumin na farko duk yawan mutane fa miliyoyin da ake kashewa a duniya yana da laifi huwa awwal man sannar qatl shi ya fara koyar da kisan kai ba taɓa yin kisan kai a duniya ba shi ya buɗe kofa. da haka duk ɓarnar da ka ga ana yi in ka zo ka kafa ɓarna ka koyar da ɓarna to duk waɗanda suka yi koyi da kai akan ɓarnan nan sai an baka alhakin miliyoyin mutanen da suka koyi ɓarna daga gare ka haka na idan ka suka abin arziki ka koyar da aikin kirki wasu jama'a suka zo suka koyi da kai to sai Allah ya kirga adadin yawan mutanen nan kaf Allah ya baka lada saboda ka koyar da abin kirki man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi wanda ya shiryar yayi nuni ya karantar zuwa ga aikin kirki wasu ka gani suka dauka suka yi Allah ta'ala zai bashi ladan adadin waɗanda suka koyi da shi haka wanda ya zo ya ta barna al'umma ba sa yin wata barna ba sa wani laifi sai ka fara yi da aka gani daga gare ka sai aka raya wannan laifin aka dawo ana ta yi to duk alhakin mutanen da suka yi dinnan ya dawo kanka sai an gutsuran ma ba tare da an tauye nasu ba kuma za a dinga gutsuran maka laifi kamar da za a dinga gutsuran maka lada wannan faɗakarwa ce da jan hankali da kuma kwaɗaitarwa ga masu aikin kirki da masu yada abin kirki sannan tsoratarwa ce da jan kunne ga masu aikata barna wasu su zo su gani su aikata da ka kakka zama mabuɗin barna kar ka zamo mabuɗin barna makullin alheri ka zamo mabuɗin alheri makullin barna fawailun liman ja'ala Allah mafatihal sharri ala yadayhi fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadayhi madalla da wanda Allah ta'ala ya sanya mabuɗin alheri a hannunsa inna minan nasi nasan maghaliqu lil khair mafatihul lishar wa inna minan nas nasan maghaliqu mafatihul lishar maghaliqu فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل liman ja'ala Allah mafatiha sharri ala yadayhi annabi alayhi salatu wasallam yace inna minan nasi nasa a cikin mutane akwai wata tawaga akwai wata jama'a akwai wata kungiya mafatihu lil khair maghalib lil su mabudin alheri ne makullin sharri ne da su Allah zai kawo alheri cikin al'umma da su Allah zai kawo rahama ya kawo jin kai ya kawo tausayi ya kawo haɗin kai ya kawo fahimtar juna ya kawo zaman lafiya su ne dalili ta hannunsu Allah ta'ala ya kawo alheri sun zama sababin alheri kuma ta hannunsu Allah ya kawo da sharri wa inna minan nasi nasan haka a cikin mutane akwai wasu mutane mafatihu lishar su mabudin shari ne maghaliku lil khair makullan alheri makullan shari mabudan sharri makullan alheri wato ta hannunsu shari zai yadu kuma ta hannunsu alheri zai yi baya sai annabi alaihi salatu wasallam fa duwa madalla madalla madalla liman ja'ala Allah mafatih alkhair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatih alshar ala yadayhi madalla aljanna ta tabbata ga wanda Allah ya sa ya zama mabudin alheri tir da bane ya tabbata akan wanda ya zama mabudin mabudin sharri kun ga a wannan wata na Ramadan manya-manyan ibadun da ake so musulmi ya mai da hankali a kansu ibadu ne guda bakwai sannan darussan da ake so ka koya a cikin ramadana su ne manyan darussa guda uku darussa guda nawa guda uku sannan subject din ko kuma abin da za ka aikata ko assignment din guda bakwai ne na farko shi azumin wannan azumin na ramadan kowane kwaya ɗaya kowane ƙwaya ɗaya idan Allah ya karɓa zai nisanta ka daga wuta tsawon shekara saba'in man sama yawmin fi sabilillah ba'ada Allah bainahu wa bainan nar saba'ina kharifan wanda ya azumi a wata rana ka ku ba ranar da ta kai ramadana kai azumin wata rana saboda Allah fi sabilillah a tafarkin Allah dan duk wanda ya bauta Allah yadda yake so ya bi tafarkin Allah Allah zai nisanta shi daga wuta tsawon shekara saba'in idan ga wuta nan to inda kake kai kuma shekara saba'in ne to idan kai azumi talatin saba'in sau talatin nawa dubu biyu da dari ko dubu biyu da dari daya? to aka ce tsakaninka da wuta ya kai tafiyar shekara kuma shekarar ma watakila irin ta haske tsakaninka da wuta shekara dubu da ɗari dubu biyu da ɗari ai kaga an nisanta famar zuhziha anin nar nawa a ba dubu ɗari ya kara kalla saba'in sau goma nawa dubu nawa dubu biyu da ɗari shi ne saba'in saba'in sau goma ba ɗari bakwai ba to ɗari bakwai sau uku dubu biyu da ɗari a rama kai tulawa fa ka iya wannan da iya lissafin kuɗi ba sai tulawa da karatu an ce wani malami ne aka ba shi kunshin bandir da ya fara lissafi da ya kusa sai ya manta sai ya dawo sai ya sake lissafa lissafa sai ya sake bata ce kai tunda dai na wanda shi kenan ba sai na lissafa za ka ce malamai kashe kuɗi suka iya ma ba su iya lissafin kuɗi ba to shi ma alaran ma ya iya kashe kuɗi amma ba iya lissafa da ka kun ga wannan kadai ya isa falala sannan annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi wasu manyan gafarori guda uku da ake samu a ramadan man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya azumci ramadana imanan wati sabai da imani da neman lada gusira lahu ma ƙaddama min zambi za a yafe masa abin da ya wuce na laifuffukansa wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatul kaba'ir sannan na biyu man qama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wanda ya salla a watan ramadana aƙalla aƙalla kai raka'a goma sha ɗaya kullum to raka'a goma sha ɗaya sau talatin raka'a ɗari uku kenan da talatin a raka'a ɗari uku da talatin ɗin nan kowace ka gaya Allah abin da yake damunka a kowane sujada ka gaya wa Allah abin da yake damunka ka gaya wa Allah larurar ka sau ɗari uku da da talatin kana ga ba za a samu wanda za a karɓa ba za a karɓa man kama ramadana imanin wa hatisaban gufira lahu ta taqaddama min zambi sanan nauku man kama lailatal qadr imanan wa hatisaban gufira lahu ta taqaddama min zambi wanda ya tsayi daren lailatul qadri da imaninsa da Allah da kuma ikhlasi na neman lada a gurin Allah to Allah ta'ala zai gafarta mu abin da ya wuce na zunubinsa kun ga ashe kenan ibadar akwai azumi akwai yawaita sallah a wannan wata ana so ka kula da azuminka kuma ka yawaita sallah sannan ka dage a goman karshe wajen neman daren lailatul qadari sannan na hudu ka shagala da karatun alqur'ani aƙalla mutum ya yi sauka ɗaya kullum ya yi shafi nawa shafi nawa kenan shafi ashirin takarda goma shafi ashirin to shine za ka yi takarda ɗari shida takarda ɗari uku shafi ɗari shida ka karanta aya dubu shida da mai tanda da talatin da shida aƙalla ka yi sauka ɗaya za mu cewa cewa alƙur'ani akwai hurufa dubu ɗari uku da ashirin da shida da ɗari da hamsin da tara dubu ɗari uku da ashirin da shida da ɗari da hamsin da tara sau goma dubu ɗari uku da ashirin da shida da ɗari da hamsin da tara sau goma miliyan uku da dubu ɗari biyu da sittin da ɗari da hamsin da tara kowanne kamar mai ta yi sau goma dubu ɗari uku aka mai ta ta sau goma nawa kenan miliyan uku dubu ɗari biyu ma mai ta ta so goma nawa kenan nawa to so goma kowane harafi za a baka lada goma wato dai kana da lada sama da miliyan uku in kai sauka alkur'ani guda ɗaya shine abin da za a ce a takaici kun ga shi ya kamata a dinga karatun alkur'ani ana halartar darussan alkur'ani don a ƙara fahimta domin littafi ne na ilimi da aiki tadabburin mu'amal a gane a aikata sannan ga ciyarwa ciyarwa a cikin wata ramadana tana da mahimmanci ko da tsagin dabino ka ba wani sakamakon haka za ka iya samun gafara Allah Ita nar walau bi ka kiyaye kanka da wuta ko da da tsagin dabino ina ga wanda zai iya yin kunu ko yayi kosai na ko ya lamurje ko ya yi soɓa rodo ko ya yi kunun zaƙi ko ya bada ruwan sanyi ko ya abincin ma gaba ɗaya ga wanda wani za samu su ci abincin saho su ci abincin buɗe baki musamman ga marayu musamman ga zawarawa da mazansu sun mutu sun basu musamman ga matasa waɗanda ba su gama karatu ba balle samu aikin yi su riƙe kansu musamman ga waɗanda suke tuzurai ne ma su da iyalin ma ba su da shi kaga a ba su kunu a ba su kosai a ba su wata an taimaka musu kwarai da gaske musamman cin wannan wata da ka wani ita ibada ta biyar ibada ta shi da shi ne itikafi inda hali a goman karshe mutumin da ba shi da wani nauye-nauye ya aje komai ya shiga itikafi mafi tsawonsa kwana goma mafi gajartarsa kwana ɗaya in ji imam malik shi da imamu shafi yana cewa ko awanni ka iya ɗiba kai a masallaci da zuna yi tikafi amma imam mali ya ce lallai a samu kwana ɗaya akalla sannan sai zuwa umara a cikin ramadan shine ibada ta bakwai wanda ya je umara a cikin wata ramadana ya sa'a allah ya karɓa zai ba shi ladan kamar ya yi haji da tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga ku ayyin haji tare da manzon allah sallallahu alaihi wa ai ba karamin lada bane sana wanda ya je harami ya yi sallar asahar la'asar magariba isha asuba ya yi sallar kwana ɗaya kenan ko to in a najeriya yake ko a wata ƙasa a duniya ba nan ba sai ya shekara hamsin da biyar shekara hamsin da biyar kuna ji sai ya shekara hamsin da biyar kafin ya kamo wanda ya yi sallah ta kwana ɗaya a harami in a najeriya ke sai ya shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin shine daidai da sallah ta wuni guda a harami ashin kana da kuɗi ka fara ne shekara hamsin da shida shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin a cikin sharhu zuqani sharhu muwatta kuje wani babban malami ya dauki wannan hadisi da annabi alaihi salatu wassalam ya wanda ya salla a harami za a ninka masa ita sau dubu ɗari to dubu ɗari ne sau biyar sai ba da nawa kenan dubu ɗari biyar to ba za ka yi sallah dubu ɗari biyar a rayuwarka ba sai ka shekara hamsin da biyar da wata shida da kwana ashirin mutum zai samu wannan gaba ɗaya a harami ga eh, a rana ɗaya kawai ga kuma daren lailatul qadri in ka dace Allah ya baka sa'a kai ibada ya karba ko sallah ko karatun qur'ani kake ko addu'a ko tasbihi ko istighfari ko salatin annabi ka kwana kana yi Allah ya karba to Allah zai baka khairun min alfi shahr in ma tsaya alfi shahr din zaka samu ladan shekara tamanin da hudu da wata shida shekara 84 da wata shida ne yake daidai da wata dubu a dare daya waɗannan su ne manyan ibadu guda bakwai da ya kamata in ramadana ya zo mu mai da hankali a yi in ba za ka iya zuwa umara ba ko baka da hali sai ka yi itikafi a nan ko ka shagala da salatin annabi da istighfari da sadaka sai ka kamo ma wanda ya je umara sannan abun da za a koya guda uku ne na farko attaqwa la'allakum tattaqun zaka koyi tsoron Allah a cikin watan azumi domin mai azumi ba wanda ya san yana yin azumi sai Allah da zai shiga ɗaki ya ci ya sha ya goge bakinsa ya fito yana cewa yau ana rana anya za mu iya kaiwa waye isa ya kalle shi ya ce baka azumi a ce kun ga azumi yana koya wa mutum tsoron Allah ne yadda baka shiga ɗaki ba mai ganin ka ka ci ka sha ba ko ka karya azumin ba wannan ya nuna ka san girman Allah kuma kana san Allah kuma kana girmama Allah kuma kana kwaɗayin ramar Allah kuma kana tsoron azabar Allah kuma kana san Allah iya je maka za ka koyi takawa sannan na biyu za a koyi haƙuri azumi yana koya mutum haƙuri dama jin yau mun kasa haƙuri ne faɗa ya yi yawa rigingimu sun yawa tashin hankali ya yawa juriya ba juriya ba haƙuri haƙurin bin Allah kai haƙuri ka bi Allah haƙuri ga barin saɓon Allah da haƙurin jure maƙaddara mai raɗaɗi in billah wala ta'ajjal wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftau amana shaytan sannan mutum zai koyi tausayi in mutum ya zo ramadana zai koyi tausayi kai watakila a rayuwarka baka taba daukan awa goma sha baka ci komai baka sha komai ba sai gashi Allah ne ya sa ka ka cinka ka bar shanka ka iyalinka har waɗannan awanni to irin yunwa da za ka ji za ta koya maka cewa in wani yace maka yana jin yunwa da gaggawa za ka bashi gudunmawa za ka koyi tausayi da jin kai haka mutum zai koyi takawa zai koyi haƙuri zai koyi tausayi a cikin wata ramadana to in ka fita sai ka fita da waɗannan halaye sai aga canji a rayuwarka da haka wannan ne watan alkur'ani wannan wata a cikinsa aka saukar da alkur'ani wannan alkur'ani allah ta'ala ya aiko alkur'ani alkur'ani maganar allah ne alkur'an huwa kalamullah kalamullah almunazzal ala khatamin anbiya'ihi wa rusulihi muhammad wa بلفظه ومعناه المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس wannan Alƙur'ani, a wannan wata aka saukar da shi maganar Allah ne kun ga girman ƙur'ani maganar Allah ne to da za a aiko shi aka aiko jibrilu jibrilu ya fi kowane mala'ika daraja saboda shi ya kawo alkur'ani sai aka aiko manzon Allah sai manzo Allah ya fi dukkan manzanni ya fi kowa girma a wajen Allah saboda an bashi alkur'ani sana ka saukar da shi a maka da madina sai maka da madina suka fi kowane gari daraja sai aka saukar da shi a ramadana sai ramadana ya fi kowane wata daraja sai aka saukar da shi a dare lailatul kadari sai dare lailatul kadari ya fi kowane wata daraja sai aka saukar da shi ga al'umman annabi sai al'umman annabi ta fi kowace al'umma daraja wanda ya iya shi koyar da shi sai fi kowa daraja khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu majalisin da ake koyar da ita kowane majalisi daraja majdama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa gashiyar ar-rahmatu wa hafathum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man indahu a majalisin qur'ani ana samun darajoji hudu a samu nutsuwa rahama ta sauka mala'iku su kewaye ku sannan kuma Allah ya ambace ku sannan an tashi alkiyama ma nan ma wanda yake karatun qur'ani zai gane da matsayinsa almahir bil qur'an ma safaratil kiram al barara wallazi yaqra'u al qur'ana wa yatata'atu fi wa huwa alayhi shaq lahu ajran sannan an shiga aljanna ma za a ƙara darajar masu ƙur'ani iqra wa taqi kama ta turattilu fid duniya, ba ina akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha za a ce ma masanin ƙur'ani. wanda yake aiki da shi wanda ya fahimce shi wanda ya aiki da shi za a ce karanta ka hauhawa ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayar da ka haddace kun ga wannan ya kamata mai da hankali akan Alƙur'ani a cikin wannan wata na ramadana wannan Alƙur'ani yana da sura ɗari da goma sha hudu yana da ayoyi dubu shida da mai tanda talatin da shida yana da kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara yana da hurufa dubu ɗari uku da ashirin da shida da ɗari da hamsin da tara wannan alkur'ani an saukar da shi a tsawon shekara ashirin da uku yana ɗauke da ahkamun da akhbarun da abin da muke karanta a ayoyin nan za ku ga ko dai labari muke karantawa ko kuma hukunci muke karantawa idan kana karanta labari to kana karanta mafi ingancin labari Na nanu naqussu alayka ahsana alqasasi bima auhayna ilayka hadha Kur'ani. mutum yana karanta Kur'ani yana karanta mafi ingancin labari idan kuma kana karanta hukunce hukunce ne kana karanta mafi adalcin hukunci babu hukuncin da ya kai na Allah adalci babu labarin da ya kai na Allah inganci dakan kana karanta qur'ani kana karanta mafi ingancin labari mafi adalcin hukunci wa kalimatu rabbika sidqan wa adala sidqan wa adala karanta wannan da haka kenan mu mai da hankali matasa a rage zaman ludo da zaman karta da kalle-kalle a shagala da Alƙur'ani, a shagala da zuwa majalisun qur'ani a shagala da tasbihi da tahmidi da takbiri duk wasu abubuwa a basku a koma ga Allah a yi addu'a ka yi kanka addu'a lokacin amsa addu'a lokacin shan ruwa ana amsa addu'a lokacin buɗe baki ana amsa addu'a lokacin sahur ana amsa addu'a kana tsaka azumi ma ana amsa addu'a su da mu dage mu yawaita wa kanmu da iyayenmu da 'yan uwanmu da danginmu da ƙasanmu da al'ummarmu mu yawaita addu'a cewa Allah ya zubo mana albarka ya zubo mana alkhairi ya zubo mana lafiya ya zubo mana zaman lafiya ya ƙara inganta mana tattalin arziki ya ƙara inganta mana tsaro ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya sa mu gama da duniya lafiya wannan shine abin da za su wannan a matsayin mukaddima ne ba mu shiga ayat da yawa ba sai mu kwana anan naga ana ɗaga mun ajin nan me tambayar mai tambaya ta ce malam ana bi na azumin bara kafin na biya sai na samu ciki ga ramadana ya dawo kuma ina sha'arwa yaya hukunci na yake wato allah mai tausayi ne allah mai rahama ne allah mai jin kai ne arrahmanir rahimun ra'ufur rahim daga cikin abinda malamai suka bincika mana suka tabbatar mana a musulunci shine an yi sauƙi ga mata guda biyu ɗaya mai shayarwa ɗaya mai ciki amma da sharaɗi mai cikin da ta ji tsoron idan ta ɗau azumi ita ko ɗan cikinta zai sha wahala za ta ji tsoron wani abu zai sami ɗannan idan na azumi ko ni wani abu zai same ni tun ga tsohon ciki na ɗau azumi ni zan cutu ko ɗan ciki na zai cutu aka ce to dakatar da azumin saboda a tausaya miki a tausaya ma ɗan cikin. ita ko mace mai shayarwa wata in ta ɗau azumi sai ya zama ba ta samun nonon da zai ishi ɗanta sai ya zama ita ma ta cutu ko ɗan ya cutu don haka sai aka ɗauke mata azumi waɗannan mata guda biyu da mai shayarwa da ta ji tsoron za ta cutu ko ɗanta zai cutu da mai cikin da ta ji ko ɗanta zai cutu ko ita za ta cutu to akwai fatoyi guda biyar da malamai suka ba su amma fasawa biyu ake ɗauka a cikin biyar ɗin ragowar ukun akan faɗe su ne min babin ilimi na ɗaya malamai suka ce za su rama azumin sun yi kama da marasa lafiya mara lafiya in ya sha azumi ba rama ke ba in ya warke da ka sai su rama azumin bayan sun gama shayarwar ko kuma ta haihu lafiya ta samu tsarki sai ta rama azumin na biyu suka ce a'a ba ma sai sun rama azumin ba su yi ciyarwa a bakacin azumin ya ake ciyarwa ana ci da ɗanyen abinci ana ci da dafaffe idan ɗanye ne sai a ba da mudu ɗaya wato a raba tiya babba hudu wato kowace tiya ɗaya kenan mai mudu hudu shi kuma mudu cikin tafin hannunka guda hudu shi yake ba da mudu ɗaya shi ko mudu hudu shi yake ba da sa'i ɗaya an gane ko shi kuma sa'i sittin shi yake ba da ausaki ɗaya saboda sai zama wannan ne abin da za ta yi in kuma dafaffe ne plate ɗaya sai a dafa abinci a zuba mutum gwargwade da zai ci koshi duk sanda aka yi azumin sai ta ciyar da mutum ɗaya in ko ba ta iya cewa ba sai ta bari in ta samu lafiya sai ta rama azumin wannan shi ne hukuncin da aka ba su na bangaren ciyarwa ko rama azumi ragowar fatoyin guda uku ma ba sai an kawo su waɗannan biyu su ne suka farin jaye ko ta rama azumin ko ta ciyarwa haka abin da za zaki kenan yanzu tunda kin zama a cikin wannan yanayi malam na yi planin na saka roba sai jini ya zuwa min sai jini yake zuwa min ko ba a lokacin al'adata ba menene hukunci na ta wace ki yi hakan kin sa roba ne don kake ɗauki ciki shi rashin ɗaukan ciki a cikin adabus difaf Sheikh muhammad nasir jinin albani ya kaito mazhabin malamai dangane ga dakatar da haihuwa matsayinsa a musulunci su ma'aurata sun kasu kashi hudu akwai mutumin da shi baya son haihuwa a yanzu ko yana son a dakata matarsa ma tana son a dakata akwai matsala ba matsala tana son ka dakata kai ma kana son a dakata sai ku dakata na biyu wanda miji da matan ba sa son a dakata tana son a ci gaba da haihuwa shi ma yana son a ci gaba da haihuwa akwai matsala a nan ba matsala sai a tayuwa Allah kama su albarka akwai lokacin da shi mijin yake so a dakata ita matar kuma ba ta son a dakata ana an samu ne an samu rigima da saɓani yanzu wani yana da uwar gida ya'yanta bakwai sai amarya ce wata tsaya a biyu ta ce a haba Allah ne ma sai na kai bakwai to shi da ake ta rigima ta yi biyu ya ce sai ta yi family ta ce ai waccan bakwai gare ta ita ma sai ta kamo ta a bakwai sannan za ta tsaya ka gani an samu saɓani akwai kuma lokacin da ita mace ce take son a dakata haka shi ko mijin baya son a dakata nan ba sai a samu saɓani so dakatar da haihuwa a kan kanku ku biyu in kuka yanke shawarar ku yi ba wanda ya hana ku ba wanda ya hana ku amma ba a son ku sa itikadi a ranku cewa mun dakatar da haihuwan nan ne don arzikinmu ya ƙaru dakatar da haihuwa ba ta ƙara arziki rashin haihuwa ba shi ke kawo talauci ba ba shi ke kawo arziki ba kamar da kuma haihuwa ba ta take kawo talauci ba ka duba cikin garin nan na gombe duk wani katon gida da ka gani ya burge ka za ka ga mai aure ne ya mallake shi duk wata katon mota da ka ga an wuce da ita nan ta mai aure ce duk manya-manyan kamfanin nukan nan na masu aure ne ko shi ga aure yana ƙara ne yana ƙara arziki to aure baya kawo talauci aure baya karya arziki kawai abin da ake so shine kada ka ɗauki aƙidar kafarai da suke kashe 'ya'yansu kashiyar ta imlaq ko min imlaq kada ka tsira lazina ƙatalo a wuladawun safa bi gairi ilmin wa harramu ma da zaka humulla hukutira an alallah ƙaddallu ba ma kanu mota ne to ba a san ai wannan amma akwai larura likita yake a dakata ko tafiya ko karatu ko wata larura aka dakatar to yanzu idan jini ya yi tsayawa sai ki koma asibiti su malamai hukunci biyu suke da shi za su yi mishi hukunci ne akan samuwar jini da kuma rashin zuwansa alhukumu ya juru ma illatihi wujudan wa adman hukunci yana tafiya ne da samuwar jini idan akwai jini mu ce ki dakata sallah ki dakata azumi da sauran abubuwa da aka lissafa wanda mace mai al'ada ba za ta yi ba in ba jini mu ce ki ci gaba yanzu wannan jinin da yake ta zuba yake tsayawa shi na al'ada ne ko na larura ne ba wanda zai iya baki wannan amsar daga mumbarin karatu sai daga mumbarin likita ki je ƙwararru su bincika su ga wannan jinin naki da yake ta zuba ki tsayawa al'ada ce ta barke har ta wuce ko ku a'a wata larura ce idan an tabbatar miki asibiti cewa jinin ki ne na al'ada ya ci gaba da zuba haka kin gaba da haka ki ci gaba da azumi kina zubar da jinin al'ada in kuma ba na al'ada ba ne to kin ga wannan kuma sai ki ci gaba da ibadarki zubasta ba zai hana ki sallah ba ba zai hana ki azumi ba ba zai hana ki dawafi ba ba zai hana ki mu'amala da mijinki ba ba zai hana ki ɗaukar qur'ani duk abin da aka haramta wa mai al'ada ke bai zama haramu akan ki ba domin naki ba na al'ada ba ne da ka tamyizi tantance bambanci tsakanin jinin shi zai ba da hukuncin da za yi ba kuma wanda zai iya tantance miki jinin daga nan sai kin je asibiti sai aka shawara ta ki je asibiti bangaren kwararru ki gaya musu abin da yake damun ki insha Allah za su baki shawara da ta dace sako daga honorable Aisha Jibril Dukku a bawa marayu da fatan Allah ya biya mata bukatunta na alheri shinkafa buhu biyar masara buhu biyar gero buhu biyar taliya katon biyar makaroni katon biyar magi katon biyar shuga buhu uku gishiri buhu uku man gyada gudana jarka uku to man gyada jarka uku ta hajiya aisha duku Allah ya saka miki da alheri tana cikin wanda ta bamu gudunmawa kwarai da gaske wajen gina gidan marayunta hatta masallacin juma'a da ke cikin gidan marayun ita ce ta gina da da kanta muna muna don Allah ya saka miki da alheri akwai sako na 250 daga Sa'adu Ali Mai Silifa Shi ne ko alhaji sa'adu ali mai silifa ne ya aiko da zaka ta dubu ɗari biyu da hamsin a saka a cikin asusun marayu a alhaji sa'adu ali mai silifa allah ya saka da alheri to wannan masu dubu ɗaya ɗari ɗaya na daina faɗa wannan dubu ɗaya ɗari tattara za ku gaba ɗaya kawai a ce mutane sun turo kaza a gane amma wani ya bada ɗari wani ya bada goma wani ya bada biyar a dunkule su gaba ɗaya sai a ce bayan Allah sun turo da ko sai mu rage lokacin kun gane ba kashi muna da POS a zo da POS a dinga mana taransifa akwai kuma akawun ɗinmu ku karantu akawun ɗinmu tun yanzu ba kash watakila wannan shekara za mu ɗan samu matsalan kash a hannu saboda haka a zo da POS a kuma zo da account number sai a dinga karanto mana waɗanda suka tura account din sai mu dinga karantawa sai da aka akwai POS ko a waje za a zo da POS gobe wanda yake sanya a nan sai ya tura sannan kuma akwai account number ban san account number din ina yake ba ba ma account number din ko ba shi a kusa a bari sai gobe kenan to ba komai sai gobe insha Allah za mu karanto akawun number don ku ce mana tarantufa na kuɗi insha Allah ba cash a hannu amma dai kuma akwai bukata a ci gaba da taimakawa bayan Allah muna fatan Allah ya saka da alheri Allah ya mana arziki duniya da lahira Allah duk abin da kake raba na alheri a watan nan Allah ka sa da rabon mu Allah wanda kake wa rahama Allah ka sa da mu Allah ga dandazon matasan mu na Allah kai musu albarka wasu karatu suke Allah ka bude musu kwakwalwa su samu ilimi mai yawa wasu yan kasuwa ne Allah ka sa albarka ka yawaita jarin wasu aure za su Allah ka ba su na gari wasu sun ya Allah ka ba su kowa da bukatun ta alheri Allah biya masa Allah kai mana rahama ka ji kanmu ka samu dace Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa ka ba mu kyakkyawan karshe ka sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk